حديث الرضا بالقضاء حديث يداد قدرة رنقما قدرة شنو متاشمو حديث الرضا بالقضاء ما هو مكروه للأبديت ده ما قصة متاشي أنا ضمن عند بعد ذلك حسب هو هو إن يتلاغي تعليقي dukan faɗi abin da ke da ni ya yi masa wa amma hadithun rida bil qada'i fa yuqalu awwalan bi ayi kitabi am bi ayi sunnati am bi ayi ma'qulin alimtum wujub ar-rida bi kulli ma yaqtadihi wa yuqaddiruhu da wanne aya ne ko kuma da wanne hadisi ko kuma da wanne hankali ne abubuwa guda uku alimtum kuka fahimci wujubar rida wajabcin yadda bi kulli ma ya abin abinda ya yanke ko ya ko ya shirya shi bal jawazu zalika fallan an wujubihi kai ba ma wajabci ba halaccin haka ballata na wajabci eh na ike na ike ina halaccin a hadisin da ya nuna halaccin yadda da abin da Allah ya kaddara an za kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa adillatul ma'qulu da hujjojin hankalta laysa fi shay'in minha al'amru bi zalika wala ibahatuhu bal min al-muqtada ma na daga cikin abin da ake bukata abubuwan da yake yadda da shi wa huma ma yasqutu wa yamqutu kaga babin ku ya bayyana sai yanzu ya bayyana to muqda ta muqta ba ko min al muqda daga abun da aka yanke aka tsoro aka zanta ma yarda biki akwai abun da ake yarda da shi wa minhu ma yaskhatu wa yumka shi abun da aka yanke qaddara ta ga ko wanda ake sa ko wanda ke gudun ba shi ne babu kowa mai yi ما هو مكروه للأب كجدي ولا نرضى بكل قضاء بام يدد دكتور من ينكوا كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه كما يد لا يقضى لا يرضى به القاضي عينهم ليين ينكوا بي ذاته لأقضيته سبحانه بل من القضاء ما يسخط دد qada hukunci abun da ake fushi da shi kama anna min al-a'yan al-maqdiyyah daga abubuwan da aka nasa ma yi ma ya gautu alaihi ya ga ba shi ne ai don hukunci bai yarda da abin da aka kusa ba ga shi nan shi ne wannan maganan ba ai gaba ma ya watsa shi ya bayyana shi cikin abin da aka hukunta ma akwai wanda ake so cikin abin da Allah aka hukunta akwai abubuwan da baka so yanzu da Allah ya hukunta ka zaunan kana so hmm? to akwai inda Allah zai hukunta ka shi daurin baka so wa yal'anu wa yadun shi wannan abin da ya auku kaga ana tsine masa ana kuma zargin sa to shi kenan wayu kalo taniya kamar na zama kwana ka an ku awwala hmm. hmm. Allah aka zo maka shi dole ka nemi ka guje shi har ka samu kaso ta da gare shi akwai abin da aka hukunta kana neman shi ke ta aikin farko hedin din can na aikin ta yin jiki daga cikin abin da Allah ke hukunta akwai abin da ba a bayar da shi akwai abin da ba wa na idare to haka